واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما ka nemi gafara da afuwa daga wajen Allah hakika Allah mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba daga cikin bayinsa mai jin kansu ne